Alamu na nuni da cewa a jihar Katsina jam'iyyar APC ta sami rarrabuwar kan 'ya'yanta. Hakan ya biyo bayan taron 'ya'yan jam'iyyar APC ce daga jihar Katsina da ya gudana a gidan Sardauna wato Arewa House da ke nan Kaduna a ƙarshen makon da ya gabata. A cewar Alhaji Kabir Abdullahi Murja, wanda aka fi sani da Kabir Murja, wanda kuma ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki ne a jam'iyyar APC ta jihar Katsina, ya ce sun ga alamun bayan kafa gwamnatin APC na tsawon shekaru biyu da watanni an ci yaƙi tare da su amma an bar su da kuturin bawa. Abin da ya faru in kai rigima daga farko sai a ce ka gajen hakuri. To mun ba da dama har tsawon shekara biyu yanzu da kusan wata uku a bisa mulki. in kai shiru talakawa na ta kuka abin bai masu daɗi in muka yi shiru talakawa za su ɗauka ai da mu ake yi saboda haka ba mu damu da su ba kowa ya ba da gudunmuwar shi ba wanda ya koma ya antifati aka ce aje ai to an gama shi abin yanda yake ana yin wannan gwamnati don amfani su wa'anda suka ba da wannan gudunmuwa babu amfani saboda haka muka ga ya kamata mu yi wata ƙungiya wadda za mu zo talakawa su gane wan'in abin da ake yi ba da mu ake yi don kada su zarge mu shi kuma amfanin muna bin muhammadu buhari saboda adalci da riƙon amana shin wannan yana nufin apc a jihar katsina ta rabu gida biyu kenan wannan shine gaskiya al'amari ai da rikici ya zo an ce wasu gasu da wasu kungiya ai ta dare kenan abir murja katsina ya yi korafin cewa a jihar katsina yanzu an fi fifita 'ya'yan jam'iyyar da suka kayar fiye da su 'ya'yan jam'iyyar apc ai inda ana yi da mu ai da ba kuma ba ku gamu ba nan ma har mu kuna tambayar mu da ana yi da kowa da kowa kuma 'yan jam'iyyar apc da su muka ga ana taimako ko ba a yi mamu komi ba mun yarda amma abin da ke faruwa taka ruwa ake ana tahiya neman ruwa mutanen da muka kada na PDP waɗanda muka kada a zaɓe. To kuma yanzu su ne ake ɗaukowa ana mutanen mu na kallo an tsallako da su ana ba su abinci ga baki mutanen mu na kallo ba cingaro hannunsu. To amma Alhaji Dukka Umar Radda shugaban hukumar ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa wanda kuma tsohon shugaban ma'aikata ne a gidan gwamnatin jihar Katsina wanda shi ma mai ruwa da tsaki ne a jami'ar APC a jihar Katsina ya ce a saninsa babu wani ɗan jam'iyyar apc a jihar katsina da aka ci yaƙi da shi aka bar shi da kuturin bawa ka san a duk lokacin da ake siyasa sai ka samu wani wanda ya ce shi ba a yi mashi daidai ba allah shi kaɗai ke iya yi mutane daidai amma ni abin da na sani a jihar katsina muna da shugabanci na jam'iyya cip cikakke muna da shugaba wanda yake ƙarƙashin shugabanmu gwamnan jihar katsina kuma wannan jiha ce wadda jiha ce ta shugaban ƙasa wadda kuma jiha ce wadda take zannan lafiya wadda apc take cikin kwanciyar hankali amma wanda bai samu wani abu biyan bukatar shi ba a cikin gwamnati in ya hito ya magana wannan kuma ba zai zama abin mamaki ba suna cewa siyasa ana yin ta don amfani ne kimanin shekara biyu kenan da aka kafa gwamnati an yi wannan wahalhalu da su har yanzu akwai waɗanda an yi takarar da su amma ba a ce musu komai ba bisa abin da ke tafiya gwamnati. Abin da mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi dallatin Katsina ga dukkan abokanan hamayyar shi duk jihohin arewa ba mu samu gwamnatin APC wadda ta yi abin da mai girma gwamna ya yi a Katsina ba. Saboda yana tabbatar maka duk wanda ya yi takara da shi ta gwamna bayan ya kada su zaɓe ya je ya neme su ya zauna da su kuma sun kawo mutane an sanya su cikin gwamnatin nan ana tafiyar da gwamnatin nan tare da su wasu ma 'ya'yansu suka kawo cikin 'ya'yan apc da suka halarci taron na kaduna sun hada da sanata sadiq abubakar yaraduwa dr usman bugaje sanata audu yandoma alhaji Isa da ilu alhaji tijjani zangon daura da kuma barista hannatu musa da kuma ɗaruruwan 'ya'yan jam'iyyar apc na jihar katsina nasiru yakubu birnin yaro muryar amurka daga kaduna najeriya